To, Assalamu alaikum jama'a. <laughs> Sunana Maryam Gani a shop ɗin ɗan uwana <laughs> Mansur Makeup a shop ɗin shi da yake nan a Gamji. Na zo na ga guri-guri ya yi kyau Ubangiji Allah ya sanya alkhairi Allah Ubangiji ya kawo kasuwa. Ubangiji Allah ya kau da idan makiya. Allah Ubangiji ya sanya alkhairi Allah ya kawo dubun dubun dubun su. <laughs> Assalamu alaikum suna na Fatiha Abubakar wacce aka sani da Fati Shoma. To ga shagon mu dan na sai da kayan sanyi da abin da kake bukata zaka samu a shagon Mansar. Da ka baro gate na farko kafin ka karasa gate na biyu zaka ga an rubuta Mansur Makeup Shop. Drinks. To Allah ya ba mu rabu sa'a. Yeah, me so. gaskiya ko farin ciki na ba zai musaltu ba ɗaya daga cikin abokin sana'a mu kuma yayana mansur makeup congratulations shago ya yi fa ina gayyatar ku gamji ku zo don ku sha abu mai sanyi sunana aisha da abubakar na gode Assalamu alaikum jama'a sunana Fati S. Garba kamar yadda kuka sani. Nan shagon mu ne Mansur Makeup Soft Drinks muna sai da drink pieces pieces muna ba da tsari kan price mai sauki in kuka zo nan gamji gate number 5 opposite theater hall da ke gamji gate sai kun zo muna da muna jiran ku na gode alhamdulillah mansar makeup salt drink abu mamaki kuma ba mun mamaki bane dama ya saba jama'a masoyinmu idan za a yi ki ko wani get together ko wani abu in a garin kaduna kake kai ba kaduna ba kano maiduguri muna da motan ma wanda zai iya kai maka daga inda yake zuwa destination ɗinka jama'a dan allah mu samu kanmu a mansar makeup soft drink babu irin lemon da ba a sayarwa a wajen abin bismillah daji masu oh. abu abu da abin su gaskiya ne kan da yake bude sai kin no ah, credit wallahi baka sani ba daji ni na sha ban kome na sha sai na biya saboda Lala jama'a ku zo ku dafa tonight da kanina dan uwana Mansur mekko a garin Kaduna wajen Gamjige. Na gode da Yauwa. <laughs> Jama'a assalamu alaikum. um, gani a shagon kanena ɗana mansur makeup hakika mansur makeup an fara abu kamar daga wasa tun ana shafa mana hoda yanzu an kai ga ana bamu kayan sanyi muna sha da dai kayayyaki iri-iri um, na ziyarci wannan shago na mansur makeup a wannan kofa ta gamji da ke nan garin kaduna na kuma mamaki irin yadda shago ya cika ya burin kasa da kayayyaki irin na ainihin masu sai sanyayawa um, a cike da shagon ba za ka fahimci abin da nake nufi ba sai Allah ya kawo ka wannan shago saboda haka idan kana da bukatar wani abu da kake bukata mai dan sanyi sanyi ka sha to ma haɗe a shagon Mansur Makeup da ke nan kofar Gamji nagode Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki abokan sana'a ta mutane da muke hulɗoɗi mutunci yau ranar lahadi na ziyarci abokin aiki na dan uwa na kani na mansur makeup a shagonsa da yake gamji kuma na yi matuƙa farin ciki sana'ar fim ce ta haɗa mu gashi ya yi allah ya buɗaɗa masa ya faɗaɗa har ya zo ya kafa wani guri wanda za a riƙe ya'ya da jikoki ne maka fatan alheri allah ya sa ka fara sa'a Para. a nan dai kamar yadda kuka gani ga masu zuwa kaduna da kuma jama'an cikin garin kaduna nan shine Mansir makeup soft drinks wannan shago yana number 5 gamji gate opposite gamji theater duk irin lemon da kake so idan na sari ne ko mai siya guda ɗaya ɗaya in dai har ka zo nan gurin ga nan kuma na shine allah ya sa wannan business din ya haɓaka yadda za mu zo mu ga plaza guda ana kiran shi mansir makeup plaza insha allah ba kawai mansir makeup soft drink shop a'a kawai plaza duk inda ka shiga ka ɗebi abin da kake so ka cire ka bi assalamu alaikum yau monday na ziyarci shagon babban yaya na mansir makeup da ke gamji gate number 5 ina kiran 'yan unguwar dosa da 'yan unguwar rimi da 'yan ina ne ma duk ku zo komai muna siyarwa kun gani kun gani yawwa ni na zo an bani ruwa ruwa kawai na sha ban zama karya jali ba ruwa kawai na sha sai dan wannan sweet din da shi ma zan dan yawwa <laughs> kada ku manta ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu zarci shafinmu na www.idongaretv.com don samun sabbin labarai da ɗuminsu. Kasance a tare da mu a facebook.com slash Instagram tv, instagram.com tv da kuma twitter.com slash tv. Mun gode.